dan eh, alaji eh, wani ga wani ƙara fresh kake ko daɗi kake ci da haba abubuwa sun canja na ga kai ba ka zauna ba ah, to mu dama ai sai an samu ake ba mu dubu hamsin faranci daga sabon nan zuwa yanzu na gaya maka a wannan ciki? Hmm? na gaya maka nan wata yarinya je fa yanzu 25k na tura mata ba ita yarinya kawai ka tura da 25k bai ma ba tambaya sai ba wallahi kawai kawai ni ra'ayina na ji kawai to inda tambaya sai kuma nawa ka bata ba ai abin abin ya wuce haka wai ban kwadan sato kuɗi na ka kuɗin dinga ba mu mazauna hanya gobara tana tashi mu ne muke fara iyo kowa ya tabbas yawa ya kamata mu ba kuɗin dinga a wannan hello dad ayyukan bak ayyukan bak ta wani ake cikin ɗazu ina hanya kai kake zuwa tun ɗazu na ganka da wannan kuɗaɗɗen yaron a ce mun yawai dubu hamsin ya kashe wata yarinya ya tura mata dubu arba'in waye waye yanzu shi ya zo na ana zabe na kuma yanzu kai ka yadda yaran kanti ne illallah sai mun fai motar nan zai siya a farin ma da yake gaya ma eh. sun kore shi aiki wai da dinsa ne yake kiransa ko zai kai shi maka ko zai kai shi madina ni dai irin da yawan ganu dai na ƙarya ba ka san ina aka shi bara ah. nan gidan su wannan yaron wannan yaron mai dan tude din nan wannan dan kulullubin yaron nan da ya na gane shi na gane shi wannan babba dai babba to shi ma baban nasu ta kare mai gobara ce sannan kuma abba ya zo ya sa bulldozer ya cake na sa akwai shi ma da Allah ka to mana da dan abun karya yau ta nemo labari ne yau ka nemo mana amma ka dan to da abun karya a ta labari ba makari wata ke ka zumbureriya